الجبال يكنزون المال حبا هل يطيل العمر مال أو مضوا للقبر يوما هل يرافقهم ريال أو إذا صانوه كنزا هل لدار الخلد نال هذه الدنيا مرور وانقضاء وارتحال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السرارة مباركة مرساية كسنشوة أتسنوان شريف da muka saba kawo muku domin tattauna abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu tare da babban malami sheikh muhammad bin usman liman masallacin juma'a da ke kandila a nan kanan dabo wanda kabiru abubakar yake jagoranta kamo muku da gabatar abu unaisa nake cewa a yi sauraro lafiya sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na voice of sahaba wato muryar sahaba da tsangayar sheikh muhammad bin usman Malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad Kabir. Masu sauraron yau shirin namu zai tsora ne a inda muka tsaya wato cikin hudubar da malam ya yi mana ta satin da ta gabata wanda malam yi magana a kan akan wasiyoyi guda goma wanda masu sauraro kun sauraro wasiyoyi guda biyu yanzu malam zai ci gaba da inda ya tsaya. أهلا السلام عليكم وعليكم السلام الحمد wa رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wasiyoyi guda goma da suka gabata a ta waccan juma'a da kai magana su dama mun yi magana akan eh, farko dai Allah ya ce Allah ta shirku bihi shai'a lallai lallai lallai kada ku yi shirka da Allah da komai iyaye a kyautata musu wadda su ne gaɓoɓi biyu da muka taɓo a cikin wasiyoyi to wasiya ta uku a dai cikin aya ta 151 sai ce wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wannan ita ce wasiya ta ta gaba wala taqtulu أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم lalle kar ku kashe 'ya'yanku min imlaqin gani ko saboda talauci saboda min tana fa'idantar da dalili ne a nan saboda ainihin talauci da kuke ciki kwatankwacin wannan Allah ya faɗa a cikin suratu suratul isra' Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum nan kuma narzuqukum wa iyyakum can narzuquhum wa iyyakum inna na kana khita'an kabira lalle lalle kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin domin talauci da kuke ciki wadannan yana fa'idantar da ana cikin ainihin matsalan ne Eh, amma waccan kuma tana nufin talaucin da ake jin tsoro gane ko to kashe 'ya'ya ƙwa'ani eh, ya ja hankalin mu zuwa ga wannan mummunan aiki inda Allah yake cewa idan to so idan bi ayi zambin kutulat idan wadda aka kashe aka turbuɗe ta shine ma'uda ai daga alwa'adu wacce aka turbuɗe ta a ƙasa da rai ya mace kawai don tana ya mace ran da za a tambaye ta to idan mutum aka haifa musu ya mace a wannan zamani shi kenan wannan ya mace ta shiga uku sai kawai ya ya ji tona rai sai sa ta ƙasa ya gani saboda baya son ya mace to ne Allah ke ce anan azawajal wala taqtulu awladakum min imlaq kalmar aulad ba sai mace ba kawai domin kalmar waladu ta kunshi ɗa namiji haka kuma da ɗaya mace amma hankali kan kai zuwa ga abin da dama aka san su da aikatawa a dalilin wancan aya wai zalma wadda su ila to kashe ɗaya saboda tsoron talauci to Allah ya haramta wannan musamman ya mace a ci da sha Allah ya ne ke bayarwa cinmu da shanmu numfashinmu arzikinmu rayuwarmu mutuwarmu matsuguninmu komai wa ma min dabbatin ardi illa an sahi rizquha babu wata dabba da ke bayan ƙasa face arzikinta wato abun Allah yake gane ko to amma a zamanin yau akwai wani abun da in ka kalle sai ga yi kama da shi wancan aika-aika din na wa'adul banat wato kashi 'ya'ya mata shine wai to yanzu an fahimci to ai duniyar nan jama'a sun mun yi yau a duniya kuma ya kamata a san dabarar da za a samu saboda magance yawan mutane a duniya yawan mutane domin za a yi shi ne sai aka fito da ka'idar ƙayyade iyali ko kuma ba da rata irin ta haihuwa kalmomi dai iri-iri mutane da yawa masu tutoci iri-iri suka fito kowa na daga tutarsa yana kira zuwa ga ita wannan ajanda ɗin har wani fitaccen masanin tattalin arziki malamin coci mutum ingila robert malthus cikin abin da nake tunawa ya fito da wani abin da muke kira nazariya ko theory wato tunani inda yake nuna wai mutane suna karuwa a duniyar nan kamar ka ce a matakin kaza sau domin sau adadin ya fi ka tara da domin idan ka ce hudu sau hudu yawan ya fi ka ce hudu a tara da hudu saboda hudu ka tara da hudu takwas za ka samu amma hudu sau hudu sha shi ne to wani shi suka kira wai geometry wato mutane suna yaduwa wato a ainihin Eh, a bisa mataki na nannaga ba tarawa ba mutane suna yaduwa a nannage amma kuma abinci na samuwa a tare a matakin tarawa hudu tara da hudu to da irin wannan nazariya ko wannan tunani shi wancan kafiri da shi da masu ra'ayi yana suka shigo mu duniya dole kawai a rage mutane a duniya sun yi yawa to kuma wannan ajanda ta samu goyon baya har suka kafa wata kungiya wai ta PPFA PPFA uh, ah, wai Planned Parenthood Federation of America wadda wata mace mai suna magrasanga ta jagoranta kafin mutuwa 1966 sai aka aro waccan manufar aka kawo ta a gida nigeria aka samu suna ppfn 10a nan kuma n duk dai ma ɗaya yan da ya kawo na nufin na najeriya manufar da kusan ɗaya ce ya za a yi a dakile yaɗuwar a mutane to ba sai na tsawaita magana kan ita wannan magana kan yawan mutane da sauransu manufar da shi ne kawai a dakile abin to ta ina wacce manufar za ta zo har ta sami uh, matsuguni a yi magana akan ta ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu ai Allah cewa wala taqtulu auladakum min imlaqin can kuma khashyata imlaqin duk dai magana ce ta ainihin talauci talauci talauci talauci talauci to sai aka samu wasu suka shigo suke wannan abu da sunan ƙayyade iyali wanda a sanin mu dakkan malamai na duniya da suka ciri tuta a wannan fage na nasiha ga al'umma cikin abin da ke fadowa cikin tunani da kuma tunawa ai sun yi zama fiye da shekaru ashirin baya wa ma ashirin inda suka ba da fatakan haramcin aiwatar da wannan ajanda ta wai kai da iyali saboda ɓangaren wata hali ne wancan aya din karo kashi ayanku saboda talauci domin za ka iske mace ta samu ciki irin abin nan da muke kira konika mace allah ya ta mai yawan haihuwa ne misali shi sai je a shirya da wani likita a zubar da ciki tun an zo ne aka yi kenan an kashe La'allama ɗan ya riga ya kai lokacin da an busa masa rai eh, ka rikitai na halitta sun bayyana gare shi amma sai a ɓarar da cikin tun yana mataki na wato jariri saboda tunanin ainihin ya zaka da girma ta zamanto ya ci shi sa cikin wancan hadisi ah, wani sahabi ke cewa rasulullah ga yawan abin da Allah ya haramta ya gaya masu ce daga ciki wa an taqtula ibnaka khashyata an yat'ama ma'aka au kama qala sallallahu shine ka kashe ɗanka wai dan gudun ka da ya ci abincinka to wannan shine ita ce wasiya ta uku a wannan aya ta ɗari da 151 wala taqtulu auladakum min imlaq tsoro kake ji su ce nahnu rizqukum mu muke azurta ku ku iyayen wa iyahum da su can kuma na zuquhum muke azurta su su ‘ya'yan wa iyakun da ku to wannan lamari ne muhimmi da ya kamata musulmi ya sa hankali a kai kada wai tunanin ta ai kaza kaza yanzu ni yanzu ga nauyin ciyar da yara nauyin kudin makaranta nauyin kudin asibiti nan mutum ya dinga wasu lissafe-lissafen da suke kaɗe kiransu na bogi wanda ba su da harsashi balasa na magindin zama a duniyar ilimi da hankali da imani da nasiha da kuma abin da ya gege haka ba daidai ba ne mutum a laro maka wata aƙida ba kuwa wadda ba ta da mazauna kai kuma sai ka cafota kamar da ta kamar da ita ainihin wato taka na'am ba duk abin da ya zo daga wasu ne yake da muni domin ai duk mutum da ka san shi yana da abin da za ka iya amfana da abin da ya kawo a lokaci guda kuma akwai abin da za a iya ki duk mutum za ka iska shi da ka kawai abin da ke da rinjaye shine menene ya fi rinjaye game da mutum sukan ci al'ibatu ma huwa al-ghalib fil insan menene fi rinjaye idan kirkin mutum ya rinjaye shi kenan a dauke shi mutumin kirki wannan baya kore kurakuran shi idan su da ɓanna suka yawa shi kenan ka kai shi wannan ajin baya kore kuma yana da kirki haka muke cewa idan abu ya taho <clears throat> daga ina ne shi kenan sai ka yi aiki da shi saboda musulmi ba wanda ya fi shi wayewa in ya waye da misali to da haka ba duk abin da ya zo daga wata duniyar ba ne yake abin kyama za a ɗauka in ya ci karo to wannan in ya ci karo da karantarwa mu magana kai da iyali da kaza kaza a ba da ratar haihuwa saboda yanzu misali wa zai ciyar da su kaza kaza in an haihu kuma to je wai cikin aje a zubar da shi dama magana akan wannan ne yi misali akan wannan ne amma wanda ya ce shi ya ɗauɗa shi mahaifa ba haihuwa a daina ai ba za ka ce yake samu misali amma magana dun da a tare suke an samu cikin a gidan aure a gidan halal kuma ce aje a barar da cikin to lalle wanda wannan ya shigo cikin eh, waccan karantarwa mai gargaɗi wala a taqtulu kuma min imlaq wannan ita ce wasiya ta uku wasiya ta hudu inda da sauran lokaci a cikin wannan sai Allah ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci alfawahish kalmar alfawahish wato abubuwa marasa kyau na Allah wadai abin kyama abin da zuciya ma da hankali mai lafiya kan kyamaci abin a duniyar hankali da nagartattuna ne akan kyamaci abin ballantana kuma inda nassi ya shigo yake fayyace maka ga abu ka za mai kyau ga kala mara kyau alfawahish wasu na cewa duk laifin da har ya muni ya fito ana kiransa fahisha da aka fi kance damun fahish jin da yawan har ya fito fili lakin kalmar alfahisha takan ɗauki dukkanin nau'i duk wani dangi na zunubi kaga giya fahisha ce waliyahu billah cha caca musamman zina ta fi shahara da wannan ainihin suna mai suna alfai to Allah ta'ala ce wala taqrabul fawahisha to sai ya raba su gida biyu ma zahar minha wa ma batala alfawahisha da suka fito fili da waɗanda kuma suka buya kada ku kusance su ma zahara shi ne misali da muka bayar ƙarya kisan kai zina caca kaza kaza kaza to nan ana hana mu fadawa cikin laifi ne domin laifi shine babban wato abokin gaban dan adam kwarai da gaske domin Allah ta'ala ya halice mu ne don abota masa yuta fala yu'sa yusaddaq wala yukazzab an gane ko wato abin shi kar yi masa tawaye to in mutum ya mai da sabo har ya zama abin da yake jin daɗin yi a rayuwa ya zama masa kamar adireshi to ko shaka babu ya sauka daga makasudi daga azanci daga manufa daga gwadabe da turban da ta sa aka kasantar da shi shi an kasantar da shi ne domin bautawa mai kasantarwa Allah azza wa to idan yani bin Allah nan kuma shine ka sauka daga wancan sabon karkai shi to sai aka wari gari mutum ya mai da sabo shine aikinsa bayan kuma an kasantar da shi da manufa dan ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan illa liya'budun wannan bautar ita ce tsagoron dalilin kasantar da dukkanin kasantattu a wannan doron kasa, to sai aka waye gari mutum ya zaɓi waliyazbillah <coughs> ya tunkari komawa zuwa ga Allah ta hanyar riko da abin da ba zai kai shi ga tudun mutsira ba ba hanya ba ce mai wato ainihin bullewa to da haka sai ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma abin da yafi wa ma batan kuma laifin da ya boya irin su girman kai wani abu ne a zuci illa ya kai kan bada misali a gani a fili riya wani abu ne a zuci yau a ita ma tana da adiresoshin ta a yi misali da irin su yani hiqidu nun kufurci da bagina ƙwarzana irin ta zuci da kuma uwa uba hasada hasada ka iya cewa laifi ne na ɓoye tunda a zuci take ita hasada ai ita amma ita ma tana bayyana kanta ai ta fuskoki iri-iri alghazali Allah ji kai da cewa hasada mutum ya ji haushin wata ni'ima da Allah ya yi ma wani ya yi burin Allah ya kawar da ni'imar sai ce ta kasu gida uku na farko mutum ya yi burin ni'imar ta kau ko da bai samu ba shi ne ba so kawai me wani ke da keke shi yana tafiya a ƙasa misali damewa nake da mota da kaza kaza kaza to shi kawai ne wannan ina ma ta wargaje ba ma sai ya samu mm, shi ba so dai to ce wannan shi ne mafi hatsari mafi muni mafi kazantuwar aji na hasara yau ina ma in ka samu in yi so ne amfani da kai kawai dai shi a yi tawar watsi kwada kwada wani sa misali to idan wannan shi ne kashi na farko sai ce kuma aji na biyu na hasada mutum ya yi burin ni'imar ta kauce daga shi wanda aka yi masu shi ne imtacce din domin shi ya samu shi ne hasada an gane ko to hasada kashi na uku shi baya bai ce ni'imar ta tashi ba hmm, ta sha zamanta inda take amma bai da a fi shi ba fa sai dai a yi canjar sai dai a yi kunnen dauki da shi idan wayar ce idan wayar kaɗai ce To ba zai yadda ba wani ya samu waya wato fiye da ɗaya dole zai a tsaya kara wani ya fi wani to kaga wannan tsagoron hauka ne to yake cewa ita hasa suna cikin wato laifuka wanda suke na ɓoye to duk allah ta'ala ya ce a nisanci kowane irin nau'i na laifi kuma alfawahis din nan fa wani lokaci mutum kan ce to ai kaza me ya laifi yanzu ka ɗauki misali alfashin zina a uzubillah kaga shari'a da ta haramta zina to sai ta haramta hanyar da za ta kai gare ta shi ya ce wala ta karbu zina ko ba ka ba kada ku je ta karbu ya ce ai bai ce wala ta zino ba a wani wuri da Allah ya maganan su ai ce wala ya zino yana sifata su da koruwar zinan ne ba hani ba ne Kada sai ce wala ta zunu amma wala ya zunu ya ce to amma a nan da yake hani ne sai ce wala ta farabu zina kada kuma kusance ta saboda idan aka haramta abu to hanyar kaiwa ga abin kuma shi na zama haram kwarai kuwa me yasa muka ce misali maltina sai maltina haramun ne kwarai da yamma kowa haramun maltinan da ke dauke da rubutu balo-balo a jikin kwalbar cewa wannan abin da kuke sha kamfanin brewery na Najeriya ke yi muku a yawai su suka faɗa ai kuma mu mun san brewery kamfanin gidan giya ne akwai wanda ma suke sa logon gini su ƙara ba su to ai su zurga sun ƙare to shi abin shan ruwan a karan kansa ba haramun ba ne don baya bugarwa to ai ba wannan muke magana ba muna maganar kamfanin giya hamru uwan laifi ita ce uwa ita ce ko makarbiya na samar da wannan abin shaɗin to kenan ashe idan ka saya akwai kowane irin wata kilanci na kuɗin ya je asusu da kuma lalitar gidan giya Kai na mutum zai tsira in mutum bai gane wannan ba gwari-gwari idan aka ce ga kamfanin da ke yanka kaji kaji ne za a zo limami masu yanka a sa su a cikin wuri ne kyau a tallata su amma sai suka liƙa takarda ta talla kajin nan da kuke ci jama'a limamai suka yanka mana kajin da gidan yin alade ke turo muku ya za ka ji kai dai ka san dai kajin ba haramu ba ne eto eh amma daga yana fito kuma sun maka nasiya sun gaya maka a matsayin ka na mai imani sai ka ji kai alade kuma to ya akwai yiwuwar kuɗin ya ji gidan alade wallahi na ya ci ba na ci ba dan kajin haram bane in saboda ne to abinda wata kira wasu abin ke musu wahalar gane wanke to yayi sha suka yi abin nan non alcohol muka ce daga ba nan muke magana ba Abinda da yayi dalili zuwa gare shi to kenan kaga <clears throat> shi laifi ko da karami ne ana iya yin sakaci hanyar ta kai haka ne suka ce wasailul ashya'i kalma qasidi hukum li hadha al-hukmi li shawaridi wato wasailul ashya' abubuwa hanyar da ake kai ga abubuwa ka ba su hukuncin makasid menene makasid inda ake so a dire ban gane ko to don haka sabo duk abin da zai kai ga laifi laifi ne idan mutum na sha ba da wannan misali zai je aiki na bai kamata ba sai shi taimaka min da wayarka domin na kira abokanan da za mu je kisa wuri kaza misali kar karka ce to ai kai ka san wannan abin ba laifi ne kuma Allah ya haramta amma saboda yan uwantaka ga aron waya din baka taimake shi ba ko baka fahimci ma makasudin ma yan uwantar ka samu misconception kenan misali ashe kenan shi wannan laifi da aka hana yin sa da kuma agaza zamu hanyar da ke kai zuwa ga yinsa duk an hana su don gudun fadawa kan abin da bai kamata ba Allah ya sa an fahimci wannan bayani ya ba mu ikon fahimtar daidai na kuma aiki da daidai saboda bahaushe kan ce in jiki ya ji wai jiki eh, in kun ya ji kai jiki ya tsira tare da wannan karin magana akwai gyara ciki ba daidai ba ne sai dai ka ce in kunni ya ji jiki ya yi aiki to shi ke nan jikin ya tsira amma daga ji kawai sai jiki ya tsira ya yani akwai ji akwai kuma akwai na ji ban ji ba ko ba ka ba wasu ma gaira ka je da abin da ba ma ji shi ba to kaga wannan ba zai amfani ba saboda haka in kunni ya ji na'am da jiki aiki da abin da ya ji to sai ka rattaba tsira wato karkashin wannan to Allah ya ba mu ikon jin daidai ka ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aiki da daidai ina ganin wannan fitowar ne ya kamata a saki labule akan darasin la'alla fitowa ta gaba sai mu dora inda ya kamata mun dai sami in kuna biya da shirin yan uwa mun dai sami eh, wato wasiya ta hudu kenan a cikin aya ta 151 a cikin dai wannan sura suratul an'am sura ta shida eh, Allah ya samu dace eh, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum للقبر يوما هل يرافق ريال او اذا صانوه كنزا هل الحمد لله ما شرروا ana muka kawo karshen wannan shiri na wannan lokaci domin jin irin waɗannan shirye-shirye sai a biyo mu tare da sheikh muhammad bin usman limam masallacin juma'a na sahaba a nan kundila a nan birnin kano wanda kabiru abubakar kundila yake jagorantar kawowa da gabatar abu unaisa nake cewa a biyo mu a lokaci na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu